alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so barkan to da sake zuwa channel din mu idan yau ne farkon zuwa channel din ku daure ku yi subscribe channel din mu sannan ku share mun gode so a previous class mun yi magana akan mean of group data so yau muna so mun yi magana akan median of group data wannan formula da kuke gani shine formula na median of group data wato median equals to L1 plus N all over 2 minus FB plus bracket C all over F wannan shi ne formula so ga na explanation din waɗannan variable C. Aka ce L1 shine lower class boundary of the, uh, of the median class kenan. Sannan N shine total frequency. Frequency din da aka ba mu gashi nan total frequency shine N. So FB shine cumulative frequency before the median class. Duk zamu ga wannan cumulative frequency da class boundary din. Sannan shi frequency of the median class shi ma za mu gani. Sannan sai class size shine C. So yanzu in muka ɗau wannan question ɗin je yake kan board ɗin. Gashi na an ba da shi kuma haka. yanzu dai a takaice a tebul din mun nan tun daga nan weeks an bayar za mu samu class boundary using waɗannan weeks da aka bayar shi kuma class boundary yadda za a yi mu samu shi nan gefen na hagu shine lower class boundary na daman nan kuma shine upper class boundary so lower class boundary za ka yi minus 0.5 lower eh, upper class boundary kuma za ka yi plus 0.5 haka nan minus 0.5 plus 0.5 shine class boundary kenan sannan sai mu zo kuma frequency ka rika adadin su frequency ka na farko shine 6 na biyu sai bari dai mu yi sannan sai ku gani so wannan weeks ba bari mu fara da shi sai class boundary sannan sai frequency sannan sai cumulative frequency cf cumulative frequency ɗin so weeks ɗin mu kaga 1 to 10 1 to 10 11 to 20 21 to 30 31 to 40 41 to 50 51 to 60 su ne weeks ɗin mu so shi kuma class 1 3 nan za ka yi minus 0.5 nan kuma za ka yi plus 0.5 yanzu 1 idan ka cire 0.5 kaya ya zama to 0.5 kenan shi ne lower class boundary din upper class boundary kuma nan plus 0.5 za ka yi kaga shi kuma ya zama 10.5 to haka za ka yi sauran ma nan minus 0.5 kaga ya zama 10.5 sannan nan kuma ya zama 20.5 haka nan gurin shi kuma ya zama 20.5 to 30.5 sannan nan kuma ya zama 30.5 to 40.5 sannan nan ya zama to 40.5 to 50.5 sannan nan ya zama 50.5 to 60.5 waɗannan su ne class boundaries ɗinka sai frequency kuma ga suna 6 6 12 11 10 5 11 10 and 5 to in ka gama wannan cumulative frequency kuma za ka ɗau farkon nan in ka saka shi 6 na gaba kuma sai kai adin da wannan na gaban 6 plus 6 ka ga ba mu 12 sannan 12 plus 12 ka ga ba mu 24 sannan 24 plus 11 ka ga ba mu 35 35 plus 10 ka ga ba mu 45 sannan 45 plus 5 ka ga ba mu 50 ka ga ba mu total frequency din mu kenan wannan shine total frequency din mutum da waɗannan frequencies din su ne kai adin ya baka waɗannan to kaga shine total frequency din mu nan kaga yanzu a takaice mun samu n din mu total frequency shine 50 to yanzu abin da yake ya kamata mu samu median class din mu saboda wannan lower class boundary da waɗannan eh, frequency din da wannan creative frequency duka na lower da na median class duka ake so kaga sai mu samu ya za a samu median class median class shine za mu yi adin ɗin gaba ɗaya waɗannan frequencies ɗin sai kai plus 1 over 2 using wannan formula namu na median za mu samu position ɗin kenan yanzu wannan formula namu na median wanda yake cewa n plus 1 over 2 th shine za mu using so kaga n shine frequencies ɗin mu ga sunan total ɗin frequencies ɗin mu nawa ne kaga 50 ne 50 plus 1 over 2 which is equals to what 51 over 2 51 divided by 2 nawa ne kaga 25.5 target 25th to 26th position 25th and 26th idan da 25 ne kaɗai babu point kaga 25 position ne amma 25.5 target 25th position da kuma 26th position so yanzu sai mu nemo wanne ne position din 25th and 26th using waɗannan class boundaries mu kenan haka to kaga nan yanzu idan ka zo 25th zai falling under waɗannan category in eh, class boundary ɗin mu ne zai falling under wannan category tunda using cumulative frequency in ka za yi kaga idan yanzu kana using cumulative frequency in ka nan 24 ne bai kai 25 ba nan kuma ya fi 25 so nan shine daidai gurin da muke magana 25 and 26 kaga using wannan wajen da yake ne shine VDH plus namu so sai mun circulate ɗinsa so bayan mun circulate ɗinsa kaga za mu fita wannan shine lower class boundary ɗin na median class L1 kenan shine 30.5 sannan sai wannan kuma cumulative frequency mu kaga frequency of the median class shine F menene frequency of the median class kaga 11 ne muna da bukatar wanne kuma akwai class size shi kuma class size din tabar ɗin nan wajen ne kaga 10 ne da 2040 2050 2060 tsakanin tsakanin su kaga 10 ne to sai me kuma muke bukata kaga muna da L1 muna da N muna da FB cumulative frequency before the median class wannan kenan cumulative frequency before the median class kaga yanzu abin da ya saura sai mu substitute su cikin formula ɗin mu samu median sai ka sa median is equals to rational L1 plus N all over 2 minus FB all over F multiplied by C. So yanzu may L1 ɗin mu 30.5 plus may N ɗin mu shine 50 ko 50 over 2 minus mene f din mu shine 24 all over ne f din mu shine 11 sannan sai multiply by c din mu shine 10 so yanzu kaga wannan which is equal to 30.5 plus wannan 50 divided by 2 ta gaba mu 25 minus 24 all over 11 multiplied by 25 minus 24 kaga ya ba mu 1 so yanzu nan which is equals to 30.5 plus kaga nan 1 over 11 times 10 kaga dai a takaice 30.5 plus 10 over 11 which is equals to 30.5 plus many 10 over 11 kaga 0.909 sai kai adin nasu kaga zai ba ka 31.409 shine median din to wannan shine median din mu kaga na farko dai zaka ɗebo waɗannan values ɗinka na weeks ga suna ka sa class ka samu class 1 3 using wannan mixing nan minus 0.5 nan plus 0.5 sai ka sa su sannan sai ka sa frequency ɗinka ga suna sannan sai ka samu cumulative frequency by adding waɗannan frequency ɗin za ka farko ka sa sai ka ringa adding ɗin na ƙasa ƙasan nan kaga plus 6 ya da 12 12 plus 12 ya bada 24 24 plus 11 ya bada 35 35 plus 10 ya bada 45 shi ma har ƙasa to bayan ka gama wannan shi ne suka nemo median class ɗinka which is total frequency ɗinka plus 1 over ga nan kuma total frequency ɗinka plus 1 over 2 th to kaga 25.5 position ne 25 and 26 kenan abun da yake nufi kenan sai ka zo ka gefen cumulative frequency ɗinkan nan za ka duba ina ne 25 ya fone kaga dai nan 24 ne bai kai 25 ba kaga definitely 25 ɗin ya fone a nan a nan biyu ne sai ka yi cycling ɗinsa kaga sai ka samu ga lower class interval ɗinka shine 10 shine ne ɗinka fb kuma gashi nan cumulative frequency before the median class gashi nan kafin median class ɗin 24 ne sannan sai wanne frequency of the median class shine f kaga 11 don ka samu waɗannan shi kenan sai ka sa formula ka gashi nan sai ka solve to mun gode da kallon bidiyon mu idan muka subscribe YouTube channel din mu ba ku yi al'ajin koyon lissafi da ka zo ke tunamu duka mun gode